an ni ki dinki a gida dinki a dawa masu gudu su gudu yau kariya ta kare wa masu gudu su Allah wallahi Kwastoma ta ce kwastoma ta Dinki na kawo maka a ta mai kyau. amma don Allah ka gane hmm. ka dinga kallo na mana eh, ka gane hmm. wannan ɗinkin karka mu wanda kamar last time ya matse ni da yawa kowa na kallo na iyaye na sai faɗa suke min ka dan buɗa shi sarki to duk uwa ta garbi ta san abin da take ai ba za ta da yaron ta ringa yawo da ma tsatsi ba kowanne kai da doki yana ganin shi yana ganin tsiraicin shi ga wuri ga waina kenan tun daga ki tun da ba aka gwada <laughs> kike nan gar da gar da Allah ka rufe bakin nan da rainan ta isa haka ito yanzu kenan ga wuri ga wani kenan ko kana mm, ne zaka yi ai ka san inda baka sani an ba a garin mu eh tun daga kin kwarai kuwa to tashi ka kwada daga mun hannuwanki haka zaki eh dan dan dan abin ba mu ce ko da zan yi ma ado eh ado eh ado ah. sunan na kira ka uku to in kana son zaman lafiya da kwanciyar hankali a gidan nan da yo sai yo wacce ta kama ka dinki in dai mace ce ni zan ga auna ta to ki da ba tela ba in har bata kare gita ta awo ba in ko ba haka ba ka san sauran kowace mace da zabgegiya da lokuteciya da sharbebiya da fingir fingir wa kaza za ta tsaya tana bude maka kirje kana auna ta ko kai ga tela ai dala ne ku akoci wallahi wallahi kai ka ki haɗuwa ka da Allah ado ke da Allah tsaya mijinki ne tela ko kuma ke ce tela ke da ba ɗinki kike yi ba ki ce za ki gwada ni ba ki gwada shi daidai ba sai ki kira uwarki ta gwada ki wata uwarki ado tela eh? ado tela ban zo nan don wata ta zage ni ba in na ce na fasa ɗinkin fa ya hakuri Allah da hakuri kwastama ce kwastama ce wannan kwastama ce ni kuma mai ce aikin banza aikin gobe sai me eh karuwa waye ke banza ce ke da ka yi sayo ado wallahi mun taba ko a shago haka maka ɗinki inda kira ne zan abu karki yadda ki zage in ba haka ba kuwa matsoraci ba zan kira tsoron matan ka ba kwatama kwatama wallahi zan shuɗa miki abin da kai ba ni ya waya kike min wannan ne ne mun ado eh? zan juya maka kiya kwatama ta ce kwatama ta ce kuma ta shi kuma ta gudi in na saba to akwai akwai gwajin da zan saba a wuya haka in saba ki a wuya in goya ki duk duk gwaji ne eh to bismillah zo a daki Allah dai to shikenan ya hakuri ya hakuri ya hakuri yanzu shagon ma na bar shagon kuma na da gida ba za ka ne ba zan kwanta ba a gaban ki in gwajin ne a gaban ki za a yi gwajin nan eh menene ina ji dukan Allah na isa ko ban isa ba isa kin isa ka kama bakinka ci gaba da aiki